أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا ثبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول وعلى من أبكي لا يكثر إيه من هدوى وأن مسلاتي مسلاتي قلادنشي آه، برمان كل من جهة الجزاوة a wannan marifi na ah, laraba 26 ga watan ramadan a shekara ta 1443 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 27 ga watan 4 a shekara ta 2022 na lissafin miladiya kamar da muka ji a lissafin kwanakin ne shine zaman mu na 26 na kusa da ƙarshe ke insha allahu a cikin zama da muke na tafsiri lura da wannan ƙurewar lokacin kuma ko wasu tambayoyi da suka zo da yawa wasu daga nesa masu su suna so su ji amsar su to amma dai saboda yawan nasu ma yi dai mu ga gwargwadon yadda za mu iya wasu takardu a rubuce wasu kuma ta hanyar sadarwa haka suka aiko wasu ma sauti ne da bayani karin manta mai sautin da yake na ji shi ɗazu yana tambaya daga ko iri abuja ne ne yana tambayar suna fita wa'azi na ƙoƙarin kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa musulunci kuma akan samu mata suka musulunta da yawa kuma idan suka musulunta su wai mutanen suna da wata al'ada sai ta zama mace ta musulunta ko budurwa kuma sai wani wanda ba musulmi bai zo yana neman ta nema dai ilimin wanda bai halatta ba da kuma har a yi ciki a haihu ita tana musulma shi kuma ga shi ba musulmi ba kuma su suna da al'adar idan aka yi irin wannan abu to kuma sai a yi aure shi wanda ba musulmi ba sai zo yin sai yana neman a ba shi auren ita wannan wadda take musulma shine har suke tattaunawa a tsakanin wasu ɗaliban ilimi suke neman a ba su fatawar ko saboda su zauna ci gaba dai da musuluncin nasu ko za a ba su dama su auri waɗannan wanda ba musulmin shi tambayar su ke nan kistar dai tana da tsawo yadda ya faɗa amma dai a dunkule tambayar su ke to gaskiya wannan matsala ce fa ta ijma'i matsala ce ta ijima'i a matsala ce da akwai wani ijtihadi a cikinsa ba Allah maɗaukaki ya hana mace musulma ta aure namiji wanda ba musulmi ba yawon fa in alimtumuhunna mu'minatin wala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillu lakum wa la hum yahilluna lakum wannan sanannen abu ne ba rikici ma a ciki bal malamai suna cewa ba su san saɓani ma akan wannan matsalar ba ita sai ba saɓani ko kaga ijma'i to harkin ijma'i saboda ko wata maslaha ta da'awa ba abu ne mai sauki ba haka ake yin su ba ma daidai ba ne ya ba ka zo yanzu ka ce saboda wata maslahar da'awa wata aya ta qur'ani a fasa aiki da ita ba maslahar da'awa ta haka akwai istihadi a ciki sai a yi wani istihadi sai a dabarun da za a samu ko haɗe ba zan ce ni zan yanke abu saboda su suka fi sanin waɗanda irin mutane suke mu'amala da su amma za su iya shiga ta hanyar shugabannin ƙabilun tattauna da su na farko ma dini ina ganin abin da ya shafi mace ta musulunta kuma ta ci gaba da hulɗa da eh, wani namiji ma ba musulmi ba ko musulmi ne hulɗa ta zina ba ta mata so ba yasa yana daga cikin manyan abubuwan da masu ƙoƙarin wa'azozi daga cikin abin da za su ambata na'am gaskiya ne cewa wasu abubuwan na shari'o'i in aka ce za a shimfiɗawa mai neman musulunci su zai iya cewa ya fasa to da ya fasa gara a bi shi yadda yake so har amma akwai matsalolin da ban cewa dole sai an fate su a lokacin ba amma a cikin zance ma ana gaya wa mutum kuma mafi yawa ma waɗanda ma ba musulmin ba yanzu duk sun san cewa in an musulun fa ba a kaza ba a kaza ba a kaza ina ga shigar da musuluncin da ƙarfinsa da ilmantarwa da mutum da kansa yana jin ya musulunta zai rungume shi eh, gaba ɗayansa kuma ya shige shi baki ɗaya ba tare da abin nan ba yana koma har yanzu zuwa ga irin pattern din da ake bi da approach wajen ilmantarwar yawwa ba kawai ko da shi ma makasudi ne karin ba kawai ba ba kawai yawaita adadin masu musuluntar ba amma salon karantarwa to amma kuma gaskiya maganar yawaita adadin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne sananne makasudi yawa duk yadda za a yi a ilmantar da mutane dai su san usulin wannan addinin su tsaya a kansa domin ai kar ya zama ana musulunta ne kuma a maintaining al'adun da suka saba wa musulunci gaskiya musulunci bai zo da wannan yanzu mutanen jahiliya da suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai fahimtar da suka yi wa musulunci tun kafin su musulunta fahimta ce gangariya sun san me meye ma'anar musulunci sun san commitment ne idan mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah to yayi kwamitin kansa cewa rayuwarsa dole su canza amma ba zai yi ka musulunta kuma ya zama musulunci ne zai bi ka akan al'adu irin naku sai a ce a da dai wai haka suke eh, za ta musulunta kuma ta ci gaba da hulɗa da wanda ba musulmi ba har a zina har a haihu to zancen ma da ake wai sai ya zo yana zancen in ita tana musuluncin shi kuma ya ci gaba da hulɗa da ita wai in ta haihu akwai wanda ma suka yaya uku wai a yadda yake faɗa ita fa musulma budurwa ta haifi yaya uku da ƙato kuma ba musulmi ba to kuma sannan sai ya dawo daga baya in ya nemi ta musulunta to cikin sauƙi kuma zai sake mai da ita addinin addinin kirista namiji mai ƙarfi ne akan matarsa zaka ko dan wannan ma'aya ba mai baku wannan fatawar cewa a halatta musu su auri waɗanda ba musulmi ba wannan sam sam sam bata taso ba yawwa a sake wata dabarar wannan ba za ta shiga ba hmm. musulunci fa ya jama'a yana da ƙa'idojinsa kada mutum ya ce sauƙin harkar da'awa kuma da sauƙaƙawa da adawa sai ta halatta masa abubuwan da yake sanannun abubuwa ne ginannu ne a musulunci a haram ka nemi halatta su wannan ba zai yi ba hmm. Allah maɗauki kyauta wannan shi kuma akwai kuma a shi ma rubucin wancan nasu da ta whatsapp ne bari mu kyale da yato waɗancan mu ya wannan daga baya allah ko ta hanyar wasu darussa ɗin ma yi wancan waɗanda suka aiko ta whatsapp da sauransu ɗin wannan shi kuma yana cewa mana Allah saka maka da gidan aljanna Allah ji kan iyaye amin ishi malam ina son min bayani akan haƙƙin yi wa ƙasa addu'a akan wato najeriya misali shin akwai laifi idan mutum baya yi wa ƙasarsa addu'a saboda mun yi maganar da yar uwa ta inji shi shi yar uwarsa shi ce masa wai ita bata ga laifin wanda ba sa yi wa ƙasan nan addu'a ba saboda yadda abubuwa wai suka lalace shi kuma yace yana ganin abu ne da ya zama dole ma ko ma ya kamata dai wato kai ba sai muna da ilimi ba ma'ana ba ko da ba ilimi mun san kawai ya kamata a yi wa ƙasa addu'a to wannan ai ba cikin abubuwan da sai an yi wani saɓani a kansu matsalar ita ce ba mu fahimci me ma'anar ƙasa ba ƙasa gidanka ce ko yanzu aka yi fatawa a kan cewa ya kamata ka yi addu'a Allah sa gidanka ya samu albarka ba inda za ka a nan nan nan nan najeriya ko kana santa ko ba ka santa nan ne gidanka idan ana maɗuki ya sa gidan kara ne da kai sunansa gidanka ko idan gidan gwalagwalai ne da kai dai sunansa gidanka kuma kana son ka zauna lafiya ta kowane bangare sai ka wa kanka addu'a Allah maɗauki ya sa gidan nan ya kintsu ya samu albarka duk abin alheri Allah ka kawo amma mu yanzu wani irin mentality ke shiga kwakwalwar mutane kamar muna ganin wannan kasar tamu saboda ta ana cewa ta lalace ta lalace ba kaza ba kaza ba kaza duk ba ba ta duniya duk akwai kuma sannan abubuwa sun ƙi tafiya to sai mu ga mun kulla wata adawa tsakanin mu da ƙasar sai ba adawa za ka yi ba. la'alla addu'a ta ka ita za ta eh, taimaka musamman eh, gwargwadon irin alaƙarka da Allah kyakkyawan halinka eh, sala'in zuciya sai ka ga Allah ya karɓi addu'arka ita din da take faɗin wannan ya kamata a mata faɗakarwa cewa la'alla addu'a ta ce za ta zama cewa sababin Allah ya karɓa ma sai ƙasar ta kyau lamarin ubangiji sauƙi ne da shi mu ne muke ganin wahalarsa ya riga sa mana ƙa'idoji in mun yi kaza zai kaza in mun yi kaza zai kaza to abin da yake mu yi mun ƙi hmm? kuma abu ne mai sauki za mu iya canza in kowa zai canza ya dawo hanya mai kyau a koma tauhidi a bar bid'a su ne ma manya-manya a yadda da Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa a yadda tsarinsa shi ne tsari hmm? a yadda addini a yi shi irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da shi kuma a nisanci abubuwan da ya haramta to in za a yi waɗannan abubuwan sai ka ga Allah madauki zai kawo mana sauki zaka addu'a zai ga ƙasa addu'a ce ga kai shikenan abin da yake so eh, addu'a ga ƙasa addu'a ce ga kai manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da yayi hijira daga Makka ya kama hanyar Madina sai da ya juyo ya kalli Makka bayan ya danyi nisa yace wallahi ke Makka a duniya duk wurare da Allah madauki ya halitta ke ce ahabbul biqa'i ilayya ba inda nake so in yi ba dan mutane na sun fidda ni ba da ba zan fita ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake san maka amma dole ya barta kuma ya tafi madina yana zaune a madina zaka san kasarka wani abu ne da akwai mamaki ma mutum ya rika samun wani kokonto akan irin wannan abun wai an ce san kasa kishin kasa ka ji mutum yana ganin kamar ya kishin gumaka ba haka bane yawa magana ce ta gidanka magana ce ta garinku magana ce ta inda kai da 'ya'yanka da matanka kuke zaune to ina za ka so in ba nan ba mu yanzu musamman ma yadda kasar mu take ina ce matsalolin nata ne ya sa a sauran wurare a duniya ba inda suke samu ko matsala ce ta faru ba inda za mu ta karɓe mu ka fatan wannan wurin namu ya gyaru mu zauna a cikinsa shine mafi girman abin da ya kamata yi kullum addu'arka me yasa magabata a salafu salih sannan al-imam ahmad bin hanbal fudayl bin iyad suke magana akan addu'a ga shugabanni suke cewa inda sun san suna da addu'a da ita kadai allah zai karɓar musu to da sun sanya ta in aka ce misali kana da buƙatu ɗari kana da bukatu ɗari da bukatun ‘ya'yanka da bukatun matanka da bukatun kasuwanci da bukatun abubuwa da bukatun abubuwa da yawa na rayuwa da za a ce maka guda ɗaya kawai za a karɓar maka sauran casa'in da tara kai haƙuri ina fassara muku ma'anar magana da suke faɗa ne kana da bukatu ɗari sai aka ce za a karɓar maka ɗaya sauran ka yi haƙuri waɗannan magabatan suka ce su yi addu'a ga shugabansu ya kintsu ya zama mutumin kirkin da abubuwa za su gyaru a ƙarƙashinsa ya fi yi masu da su roƙi wani abu daban ya fi ka roƙi Allah ba ka mota ya fi ka roƙi Allah sa ka samu aiki kun fahimta yawwa ya fi ka roƙi Allah sa ka samu admission wannan roƙon Allah ya kintsa maka shugabanka ya zama mutumin kirkin da zai yi abin da ya kamata saboda in yi abin da ya kamata zai shafe ka zai shafi 'ya'yan naka ko zai shafi matanka zai shafi makotanka zai shafi 'ya'ya lalatattu da suke haurowa gidanka suna sata zai shafi 'yan kwaya za su kintsu za su gyaru ba a dau mataki sai a daina maka sata a daina haurowa gidanka a daina cutarka a daina muku fyaɗe a daina kidnapping a daina kaza a daina kaza kun fahimci sirrin wannan don haka mutum ya zo ya rika jin kamar shi a wata duniya yake daban baya san najeriya nan baya san ma wani abu da kullum wani tunaninsa ya samu kofar da zai fita ya tafi da ƙasa yana hmm, taɓa ba ku labari ko wani ba Allah ya je umara ya dawo sai zo ya same ni ishin zuma nan wannan wurin ka baro ka dawo cikinmu wallahi in ni ne ba zan dawo ba wai shi in shi ne ya samu wannan damar kawai zaman sa zai a can ba zai dawo ba wai da ya dawo sai ga mu duk mahaukata na ce to ai dama abin ai haƙuri ne yadda ka gan sun can tsari suka samu suna da shugabanci shugabancin sun ba shi haɗin kai ba shugabanci ne da kullum ake tsine masa ba ko mu kuma kullum tsiro shugabancin muke ya Allah ka tsini ya Allah ka bada ka harshen mu ya koma irin harshen da yan siyasa suke yin suka dan su ma su zo su hau nan da na haka kawai sai muka koma haka duk zancen mu irin wannan ne to kuma kaga gaskiya ba da haka ake cin nasara dole sai mun canza mun bi hanyar malamai hanyar magabata wajen yadda al'amura suke za ka kai wa ka addu'a duk yadda take yawwa ko ana hukunci da ba shari'a ba ba daidai ba to ka yi addu'ar alheri da kanta sai ka ga Allah maɗauki ya canza muku ita ina ce lamarin komai a hannun Allah yake kuma wa kake roƙa ne Allah da shugabannin da kai da matanka da 'ya'yanka da ɓarayin da 'yan ƙwayar da masu corruption ɗin da macuta da kowa duk zuciyarsu a hannun Allah take to idan ka riga kai addu'a ya kintsa lamarin alheri da ƙasar nan sai kaga an daga masu da'a an sauke marasa da'a wajen daraja da kima da sauransu komai a hannun Allah yake don haka kar ka bar addu'a ga ƙasarka ka ce wa ai ta riga ta lalace kawai kofa kake nema kai ma waiwa zai zauna a wannan kasar gashi nan mutane suna tafiya a hakan zaka ji saboda mu namu da sauki dan wani bangare na wannan ƙasar kasar za ka ga kullum su ne ake kamawa a kan hanya za su tsallaka ruwa a morocco za su tsallaka ruwa a spain za su tsallaka ruwa a ina ne adadi mai yawan su mutu su je ana bin su da karnuka suna haura waya ana menene dan adam ya kaskanta kansa duka kawai saboda shi sai ya je ya yi rayuwa mai daɗi kuma akwai damar da zai rayuwar mai daɗin wani zai ce wato ai duk ne sun danne nemi to in ka roƙi Allah Allah sai ya kintsa maka kasan sai ka ga ta yi kyau ai da ba haka muke ba da ba haka muke ba tambayi duk mai shekara nawa hmm? Eh, a haba tamanin da yawa ma eh? ma shekara arba'in zuwa sama za su gaya maka abubuwa su ta duk ba haka suke ba ba haka suke ba hmm? kuma menene zai hana abubuwan su sake dawa da kyansu za su iya tun da dai a yanzu akwai wasu wuraren suna samun relatively dai gwargwadon hali akwai kwanciyar hankali ne zai hana mu mu samu kuma Allah ne mai bari Allah ma yake kyauta wannan na ƙarshe mu tsaya kansa yana cewa tambayar wata baiwar Allah ce ta turo ita mata hanyar kafofin sadarwa nan daga nesa bai faɗi daga ina ba ne ta ce kudin kaya ne da ta karba shekaru 25 ba ta biya ba sai ran nan ta gan shi a rubuce a cikin takaddunta naira 200 naira 250 da naira 300 kuma biyu daga cikin waɗanda suke binta bashin sun mutu ɗaya kuma yana nan a raye shin yaya za ta biya wannan basussukan duba da cewa darajar kudaden ta bambanta da na yanzu ka aka tambaya ita ce biyan bashi da mutum zai yi idan lokaci ya daɗe kuma ƙimar kuɗi ta sauka ya zama cewa akwai bambanci tsakanin kimar kuɗin a da da kimar ta ta yanzu to wanne zai biya kamar da yanzu da take ba da wani misali kayan 200 ta karba ta karbi kayan 250 ta karbi kayan 300 to shekara 25 da suka wuce waɗannan kuɗaɗe darajar su ta fi ta yanzu haka in yanzu aka ɗauki 200 aka baiwa wannan mai kayan aka ɗauki 250 aka baiwa na tsakiya aka ɗauki 300 aka baiwa na uku to za su ga bayan suka ci haka ne ko ba haka ba to yaya za a wannan matsalar doguwar tattaunawa ta faru a dalilinta tsakanin malamai ƙadiman wa hadisan can baya tuntuni da kuma a zamanin yanzu akwai a dunkule majma'il fiqh islami da yake karkashin OIC malaman duniya da suke haɗuwa su tattauna akan matsaloli sun yi deliberating akan wannan matsala har zama ya kai hudu suka yi akan a yi daya a sake dawowa Hmm, kaga baki manyan malamai fa na duniya hmm. asali jumhurin malamai abu hanifa da mazhabar shafi'iyya mazhabar malikiya hanbaliya suna kan cewa shi kuɗi in mutum ya karɓe shi bashi to ba a mayarwa sai kwatankwaci sai misalin yadda ka karfa. sai misalin yadda ka karba in ka karbi ɗari biyu to ɗari biyu za ka mayar domin idan ka ba da in ka biya ba ɗari biyu ba to kamar ka ba da riba mana an kai ƙari to asali dai wannan matsalar malamai suna kasa ta kashi biyu ko uku ku saurari yadda abin yake idan mutum ya karbi bashi shekara talatin da suka gabata ko ashirin da biyar kamar da mai tambayar take cewa ko shekara sama ma da haka yanzu kuma idan aka ce wannan kudin za a biya to kudin darajarsa ta yi ƙasa dole ne za a samu bambanci to suna kasa abin suka ce na farko ana lura idan ba kudi ba ne misali a ce ashiya ne misliya al'amura ne da suke da kwatankwaci irinsu ko abinda ake auna shi da sikeli ko abinda ake auna shi da kwano ko kuma wani abu dai sananne da aka san akwai irinsa irinsa to idan shi ka karɓa bashi to irinsa za ka dawo da shi nan ba za a kalli kima ba yanzu misali shekara talatin da ta wuce ka karbi bashin buhun gero kuma ba ka biya ba an rubuta a rubuce mutumin ma da ka karbi bashin a wurinsa sai ya mutu ƴaƴansa suka gani a rubuce suka bo suka same ka wani eh ka karbi bashin geran babanmu shekara talatin da suka gabata to mun zo nema to me zai yi gero zai siyo buhu guda ya kawo ko yaya kudinsa yake yanzu an fahimta saboda ya karbi abinda yana da misliya a cikinsa to amma idan abin ba irin wannan ba ne kamar al'auratun na ƙadiyya wannan kuɗaɗe da muke amfani da su yanzu wanda su kuma darajarsu tana hawa tana sauka to shi ne malaman sai suka yi saɓani wasu malamai daga cikin su hadda allajinatu da'ima ta saudiya sun tafi zuwa ga cewa in dai bashin kuɗi ne ka karɓe shi ko shekara nawa ne in an san adadinsa to yanzu ma in ka tashi haka za ka bayar shi ne ta haƙiƙin misiliya in ka ba da ƙari za a samu an yi riba don haka mai ɗari biyu san ɗari biyu za a bata mai ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin za a bata mai ɗari uku ɗari uku za a bata in aka ɗau wannan fatawa an gane ra'ayi na biyu suka ce idan an samu bambanci na kima to sai a duba ƙasa ne ko sama ma'ana sauƙi aka samu ko kwatsada aka samu dangane da mai biya suka ce in sauƙi aka samu to lalle da masu ya biya da shi wancan misali idan kuɗin ne ya ragu mai ɗari biyun nan sai ƙimar ta ragu ta dawo ɗari da hamsin to shi kaga tun da ɗari biyu bayar babu zancen ka je ka nemo masa fatawar cewa a bi ƙima kawai ɗari biyu su za a ɗauka a bashi to in aka samu matsalar shine dama in ƙaruwa abin ya yi sama akan shi mai bayarwa to shi ma nan wasu suka ce gaskiya abin da za a kalla shine kima saboda abin da ka karba a wancan lokaci ai abin da zai iya saya purchasing power ake kallo yau purchasing power yadda suke faɗi in ku aka samu tabakhum tabakhum shine inflation in inflation ya hau tam ne na masu harkar eh, ilimin economics a zamanin yanzu idan ya hau to abin ana kallon kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce yuzal cuta a gusar da ita to dole a yi matakin da ba za a cutu ba wasu mutlakan suka ce kawai kima za a biya to a zance na ƙarshe da su majma'i suke islami suka ɗauka bayan zaman su ko na hudu ko na biyar akan wannan matsalar suka ce gaskiya a yi sulhu a yi ne ne ai sulhu me ai sulhu a dan daidaita a tsakani ka karbi bashin 200 shekara 30 da suka wuce shekara 30 da suka wuce yanzu 200 yanzu nawa ce hmm? accountan ce za ka biya shekara 30 da suka wuce yanzu 200 mai za ta saya maka a da yanzu misali ina tuna da saurara ina tuna yaushe aka yi odoji ba 1974 ba na tuna wani fili da aka saya naira 400 lokacin odoji naira 400 fili ne 50 by 50 yanzu nawa fili yake 50 by 50 dubu ɗari biyar shi ma gwargwadon gari gwari yau to yanzu idan ka karɓi kenan bashin 400 a 1974 in ka tashi biya yanzu 500 za ka bayar kun ba shi wannan to shi ya sa sai malaman suka ce lura da yadda kudin ƙasashe yake ta dahori saboda ekonomi na duniya abinda ya kamata shi ne a yi sulhu suka yi wa'azi da shi mai bashi ya duba shi ma matsayinsa a da da matsayinsa a yanzu da kuma irin ladan da zai samu in ya sauƙaƙe wa mutum shi kuma shi ma mai biya ya duba in yana da dama ya taimakawa wanda ya karɓi kuɗin nan nasa yanzu ga annabi sallallahu alaihi wata rana ya karɓi bashin ɗan saurayin raƙumi ɗan ƙarami bakar lokacin da aka kawo raƙuma sai ce aje a ɗauki bakar ɗinnan a je a biya bashi da aka je aka duba sai ba a samu wannan ƙarami ba sai aka samu babba kitacce sai ce ɗauki ku basu sai ce saboda wanda ya fi kirki a cikinku shi ne wanda ya fi kirki wajen biyan bashi haka idan shi sa idan ka karɓi bashi in ka zo biya sai kai ƙari ƙarin da ba sharɗanta maka aka yi ba domin ka taimaka wa wanda ka karɓi bashin agunsa ne wannan alheri ne ba laifi ba za a sashi a babin riba ba amma da sharɗanta maka aka yi ka karɓi kaza sai ka ƙara kaza percent a kai to wannan shi ne riba abin can to shi yasa malaman suka ce a tsaya a sulhu mai ɗari hudun can ko eh, naira ɗari hudu a 1974 yanzu ɗari biyar ai kaga gaskiya abin nan bambancin yayi yawa shi ma kansa a lokacin ɗari hudun ba ta kai darajar da ɗari biyar ɗin ƙila take da ita a gunsa ba don a lokacin nan ƙila bai taɓa ma riƙe dubu tasa ba ɗari hudun an ƙuƙuta an samo ta e to amma yanzu ta kai ɗari biyar ɗari biyar ɗin ita ma yanzu tana da wahalar samu to sai aka ce su yi sulhu sai a tsaya a wani wuri yawa shi ya daidaita ya rage shi ma wancan kuma ya taimaka wannan shine zance na ƙarshe da majma'il fiqh islami suka tsaya akan wannan mas'ala an fahimci abu yau da ka ba cewa na kai ga yadda za a yi in eh, ba har mana albani mana albani a cikin silsilatul huda wan nur ra'ayinsa shine kima kawai a duba mai fatezin power na wancan zamani da fatezin power na yanzu shi kawai mutum zai komai yawan sa to kai ne ka karba shi kai za ka biya hmm, to amma lura da yadda abubuwan suke hawa din da yawa kuma da sauri da kuma tausaya wa kowane bangare shi ne su malaman na duniya suka tsaya a kan wannan ra'ayi kuma ina ga akwai sauƙi a cikinsa yawwa sulhu kuwa ana yin sa ne da yarjejeniya ko yawwa ku tattauna in dai har wannan ya yadda wannan ma ya yadda to a rubuta akan haka sulhu kuma yana maganin shari'a wani ba zai zo daga baya daga cikin ƴaƴa ko jikoki ya ce shi bai yadda da wannan abu ba in aka riga aka yi shi aka ƙara shi da shaidu to shi kenan ya hau ba dama ƴaƴa da jikoki daga baya su tada takardar suke su ba su yadda ba ai sai an dawo an ba su kiman nan in dai aka yi sulhu ko musamman a zamanin yanzu idan aka yi irin wannan sulhu akwai ba da shawarar cewa a riƙa zuwa kotu ana sa stamp a kansu a tabbatar da cewa shari'a ta yarda da shi saboda maganin fitintunu nan gaba an fahimci wannan wannan su ne tambayoyin yana ga mu tsaya a kan waɗannan mu koma kan karatun mun karanta faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuhal ladina utul kitaba آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula ya ku waɗanda aka baiwa littafi littafi man mun yi magana cewa jinsi ake nufi ko ba littafi ɗaya a taura injila a'a littattafai ya ku waɗanda aka baiwa littattafai yahudu da nasara kenan aminu Allah ya ce ku yi imani bi ma nazzalna da abin da muka saukar musaddiqan mai gaskatawa limama akum da abin da ke tare da ku mun yi magana akan wannan jiya me ake nufi min qabli an natumisa wujuhan tun gabanin mu shafe wata fuska fa naruddaha sai mu juya ta ala adbariha ta koma baya aw nal'anahum ko mu tsine musu inji Allah kama la'anna ashabas sabt kamar da muka tsinewa mutanen asabar na san mun yi magana akan wannan mutanen asabar din tun shekaru da yawa sun fi takwas ko tara ita ne muka karanta suratul baqara ko ko na san da yawa ma kun manta ashabu sabt daga yahudawa ne abinda ake nufi Allah madaukaki yayi hani cewa kada a yi su shine kamun kifi aka sa musu ka'ida kar su kamun kifi ran asabar wani kuma shari'a ce Allah yana sanya wa kowace al'umma shari'a irin yadda ya so su abun guda sun ba wa abun wata fassara ba na so mu shiga wannan dogon tarihi ne da rubuce-rubucensu musamman a cikin littafinsu talmud littafai wajen eh, volum ya kai takwas matsalolin ke da alaƙa da asab kawai da yadda aka kirkiro tunanin saboda su a aqidar su sun ce Allah ya halicci sammai da ƙasa ne a kwana bakwai ya huta ranar asabar haka suka amfani da kalmar sabt domin asalin sabt wanda shi ne asabar da bahaushe ke cewa asabar da larabci a asabt to da ibriya shi ne hebrew language shi ma shabbak suke cewa shabbak saboda sinin da shinin haka suke yan uwan juna ne da ibriya da hebrew na san da larabci kun sani to suna cewa shab shi kuma yana nufin shi ma alƙaƙa yankewa domin in an ce sabata shi ne mutum ya yanke ba sabata ba sabata ya tabbata amma sinin sabt shi ne ma'anar yankewa ma'ana Allah ya yi halitta wai sai ya yanke Allah subhanahu wa ta'ala yana da damar ya halitta sa. kiftawar ido inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka lamarin Allah yake zai iya halittar sammai da ƙasa kiftawar ido ya ce kun fayakun a samu sama kawai sai ka ga sama tasu saman nan fa ba guda ɗaya ba sammai da yawa kuma samman nan su ma halittu ne masu yawa a cikinsu haka nan ƙasa kasar ma guda bakwai kamar da ya tabbata zama a ayar Al-Ƙur'ani da hadisai to wannan ƙiftawar ido Allah zai iya cewa su kasance kawai sai su kasance amma ɗaukar wannan kwanakin yana halitta yana koya mana ne bin abubuwa gradually an gane bin abu a hankali to wannan duk mun riga mun gama tattauna akan sa amma su yahudu sai suka fahimci wannan maganar asabar kamar hutawa ce shi sa Allah madauki yake fadin cewa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub haƙiƙa mun halitta samai da ƙasa da ƙasai da abin da ke cikin su a kwana a kwana shida ka a kwana shida fi sittati ayyamin sai ce wama ma massana min lugubi gajiya kuma bata shafe mu ba kaga ya kore wannan magana ne sai gudawa cewa ya gaji don haka ya huta Allah baya gajiya hmm. Allah baya gajiya la ta'kuluhu sinatu wala nawm kuma tun dama yake wala yaquduhu hibluhuma yawwa kulawa da kiyayewa da sammai da ƙasa baya masa nauyi ballanta na a ce ya gaci, da haka Allah madauki ya fi ƙarfin a dangana masa wannan to amma su yahudu kamar da kuke cewa ko yahudu tuba babu hmm, to ne yake wasu suna tuba din Eh, hakika to gaskiya maganganun su dangane da Allah ba su da daɗin ji ba su da kyau suna maganganu marasa kyau shi yasa suka dangana masa wannan magana to Allah madaukaki da suka dora wa kansu cewa wai Allah ya yi halitta kwana shi da ya huta a rana ta bakwai to su ma sai suka ɗauki wannan cewa dole ne a samu hutu ranar asabar to shi ne suka yi kirietin hanyoyi da wata shari'a da littattafai masu faɗi a kan ka'idoji da doka birnin asabar wanne irin aiki ne ba a yi wanne irin aiki ne za a yi za a yi abinci ba za a yi kaza ba akwai abu kaza ba za a fita aiki ba ba za a yi kaza ba wanda yake da uzuri ya san zai yana da appointment ko ba shi da lafiya ranar asabar za ta faɗo to yayi wani abu akwai wani abu da ake ce erubin in ya fito kofar gidan ya ɗan zana layi iya wani wuri to an ba shi halaccin ya tsaya iya wannan guri haka dai suka wahal da kansu to Allah maɗaukaki daga cikin azabar da yawa banu Isra'ila in suka kirkiro bidi'ar da bai ce su yi ba to shi kuma sai ɗora musu ita ce to ku ci gaba da yi an fahimci abin to ta babin azaba Allah ya ɗora musu wannan sun fito da abu bidi'a sai ya ɗora musu ce to ta zama muku doka sai kun yi to shine suka ci gaba da yi to kuma a cikin hakan da ta zama dokar da su suka dora wa kansu sai kuma suke hila a ciki sai su dabara sai su zo ba su fito ran asabar ba sai su yi dabarun yadda kifin zai taru sai su zo ran asabar su yi kuma sai Allah ya rika jarrabar su ranar da aka hana su sai kifin ya zo tsayawa ranar kuma da aka ce kansu abin an ba su dama sai su zo su wuni ba ta samu ba to shine sai suka yi hila duk wanda yake kun san hila da hausa ma ana haka ake ku eh, eh, ka kewaye abu ka kauce kai wa shari'a wayo hmm. irin wayan dan Najeriya ko hmm. an ce a cikin mutane a zamanin yanzu mutanen da Allah ya ba su intellect na kauce wa doka to ba irin 'yan Najeriya duk yadda na a yi haka a yi haka a kauce kar a yi haka sun kware wani na ban labari wata rana akwai wani a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne wata ran na kai shi mun je abin nan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fitowa to ita gate din da zaka shiga underground ne za ka je kai fashin mota sai kuma ka hau sai ka zo masallaci muna gangarawa da shi idan ka zo kana zuwa akwai kati zai fito sai ka ba da kuɗi sai katin ya fito da kansa sai ka karbi katin sai ka wuce to muna zuwa farkon tambayar da wani mai yanzu wannan ta ya za a yi bitin ɗinsa akwai wata hanya da za ka iya bikin wannan abun katin ya fito baka sa kuɗin nan ba na ce ni ne ban sani ba to abun mamakin shi ne shi ba wai mai yin wannan abin cewa yi shi ya san da a najeriya aka bar wannan abun to sai an samu hanyar da za ka tayar motar kana taka ta katin zai fito kuma ka wuce ba tare da ka sa kwabo sai an samu wanda zai bicin wannan tsari wannan shi ake cewa mene hila a najeriyance na fassara muku mai ma'anar hila to wannan hila da suke yi shine sai su dabarar da kifin zai taru ba su fito asabar din ba amma ran lahadi sai su same shi da yawa to shi da Allah maɗauki ya tsine musu saboda wannan waya ashe wayo da za ka yi ka kauce wa abin da Allah ya haramta ka zo ka yi wayan da za ka dawo da shi halal abu ne da ya cancanci tsinuwa wannan shine darasin da ya kamata mu kalla an Allah ya tsire to shine da ya kawo mu karanta abinda malam sa'adi yace yace ya amuru ta'ala ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara Allah madaukaki yana umartar yahudawa da nasara an yi uminu bir rasul cewa su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalallahu alaihi minal alqur'an azim, da abin da Allah din ya saukar gare shi na alqur'ani mai girma al ala ghairihi alqur'anin da yake shine mai shaida mai hukunci akan sauran littattafai min alkutubi sabiqa daga littattafai da suka gabata allati saddaqaha wadda ya gaskata su fa innaha akbarat bihi domin waɗannan littattafai at-taura da injila akhbarat bihi sun ba da labari akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana nan zuwa zai zo. falamma waqa al mukhbaru bihi wannan abin da aka ba da labari da shi yayin da ya auku kana tasdiqan li dhalika al khabar to kun ga wannan ya zama gaskatawa ne ga wancan labari da aka bayar mun yi wannan zancen je wa aidan kuma sannan fa innahum su in lam yu'minu bi hadha al qur'an su yahudawa da kiristoci in ba su imani da wannan alqur'anin ba fa innahum lam yu'minu bima fi aydihim min al to hakika ba su yi imani ba da abin da ke hannunsu na littattafai ma'ana duk ba yahudan da bai yadda da manzon Allah sallallahu Salama da alqur'ani ba to ya ƙaryata annabi Musa kuma ya ƙaryata at-taura duk kiristan da bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ya ƙaryata injila kuma ya ƙaryata annabi Isa wannan shine zance haka inda mutum ya yarda da Eh, littafin da aka saukar wa annabinsa to wajibi ya yadda da manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya anna kutuban lahi domin ku littattafan Allah yusaddiqu ba'daha ba'dan haka da ma suke wani yazo ya gaskata wanda ya wuce shi ma wani yazo ya gaskata shi haka Allah ya saba abinsa tunda annabawan nan din nasa ne ya turo wannan zuwa ga mutane kaza ya turo wannan annabi zuwa ga mutane kaza da littafi kaza kowanne in ya zo zai ce musu in wani annabin ya zo za ku karɓa kuma Allah madaki ya ba mu labari a cikin alkur'ani Allah ya karɓi alƙawari da akan dukkan annabawa cewa in wani annabin ya zo za ku karɓa kuma za ku taimaka masa suka ce eh mun yadda mun karɓa an gane wannan yau mun karanta ayar ina jin ko kwanaki to shine sai yake cewa لأن كتب الله يسبق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا كما ساشن na ناداتي وادا sashi. فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض da'awar mutum ya yi imani da wasu daga cikin littattafan ya ki imani da wasu daban da'awa batsila to da'awa ce ta ɓarna ba ta gaskiya ba la yumkinu sidquha ba za a gaskata ta ba da ka ba dama mutum yanzu a wannan zamanin bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai yi addinin yahudu kuma Allah karba ko yace zai addinin kiristanci Allah dai Allah da ya halicci annabi Isa ya aiko shi a matsayin manzo to ba zai karbi kiristanci daga gun kirista ba ba zai karbi yahudanci daga gun da yahudi tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk addinai ne wanda suke batila ba abin da za a karba sai al-islam inna dina inda Allah al-islam وفي قوله فتن سديسي وآمنوا بما أنزلت أنزأكم آه. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم كل إيماني لأبن muka سوكر yana mai gaskata abin da ke tare da ku hassun wannan kwadaitarwa ce gare su wa annahum yanbaghi an yakunu qabla ghayrihim mubadirin ilayhi yana kamar ana biya musu ne kafin wasu su riga ku maza maza ku zo ku fara karɓar wannan addinin na manzon Allah sallallahu domin ku dama kuna da shaidar Allah yana aiko annabawa da littafai kun ga ku ba kamar mushrikan maka kuke ba mushrikan maka ba su san ana aiko annabi ba ko tunda kun san sun aiko annabi Isa alaihi salatu wasalam babu kuma wani annabi da ya zo da haka larabawa a makka ba su san maganar annabawa ba ba su sani ba sai lokacin da manzan Allah sallallahu ɗansu, ɗankinsu, ya kai shekara arba'in, Allah ya zaɓe shi ya ba bashi annabci shi har suka yi ta mamaki ya za a yi yana cikinsu su sai mala'ika ya zo masa magana har suka kare ta shi to amma ahalin kitabi fa ahalin kitabi da littafai a hannunsu shi yasa ake ce musu ahalin kitabi cewa ku duba mana ya ku ahalin kitabi ga littafi an ba ku saukar da littafi da aiko da manzo ba baƙon abu bane a gunku to ga wani wannan nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne annabin karshe shi ma ku zo ku imani da shi kuma ku bi shi Allah madauki zai karbe addinin ku me yanzu wannan me wahala a fahimce shi an yi wannan tambayar jiya Don menene abin da zai hana mutum ya tunani along this line ya zama cewa ya kalli sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan wato manufa sai sai ku ya fi cancanta kafin wasu ku yi gaggawa ilai zuwa gare shi bi sababi ma an'ama Allahu alaihim bihi saboda abin da Allah ya yi musu ni'ima da shi min ilmi na ilimi wal kitabi da littafi allazi yujibu an yakuna ma alaihim a'zama min ghairihim da abin da yake sabbaba cewa ya wajabta abin da su suke kai yafi abin da sauran mutane suke kai domin wanda yake kan littafi yafi wanda baya kan littafi to ya kai wanda yake kan littafi ga wani littafin kaga ko in dai mutum ya da hankali sai ce ah, aikuwa kamar yadda Allah ya aiko annabi Musa kuma da ya zo da annabi Isa ya zo aka karbi masu bin annabi Musa suka karbi annabi Isa to haka ya kamata waɗanda suke bin annabi Musa da annabi Isa da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su zo su bi manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tunda da duk littafi aka saukar waɗancan shi ma littafi aka bashi wannan shine hankali dai yau sai ce wani haza don haka tawa'adahum ala adamin imani sai musu narko akan in ba su yi imanin ba narko shi ne alƙawarin azaba cewa in kai kaza za a yi ma kaza hmm. haka ake fasara a karatun zaure ko narko amma da yawa an ka tambayi samari me narko sai wani ya taimaka wani me za a narka abin nufi in ka ji an ce narko alkawarin azaba wa'idi yau wanda ya kaza za a yi masa kaza a lahira zai shiga wuta khalidi na fiha za a yi masa kaza za a murguda masa kaza za a juya masa to wannan shine yau kun ga wannan ba cewa aka yi min qabli an nasmisa wujuhan fa naruddaha ala adbari hako? yau mu juya fuska gaban ta ya dawo baya wannan azaba ce ko ba azaba hmm kana tafiya yadda kake nan fes da kai kawai sai a ce kan ya koma baya nan ga kirjin ga kafafu suna kallon haka amma kuma fuskar ta koma baya ta Allah wuce to Allah maɗauki cewa in ba su bi alƙur'ani ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah zai musu haka kun ga wannan eh, wa'idi ne ko threat ne cewa in ba ku yi kaza ba za a yi muku kaza hmm. to shi ne Allah maɗauki ce min qabli an naqmisa wujuhan fa naruddaha ala adbar ya sai mu jiya ta koma sai su koma baya yace wa da jazaa'u min jinsi ma amilu wannan sakamakon irin aikin da suka aikata ne kama tarakul haqqa kamar yadda su suka bar gaskiya wa asarul batila suka zabi ƙarya wa qalabul haqa'iqa kuma suka juya gaskiya faja'alul batila haqqan wal haqqa batila suka sanya ƙarya ta koma gaskiya gaskiya ta koma ƙarya juzu yawa juzu sai aka saka musu yuwizu sai aka saka musu min jinsi zalika tunda idan mutum ya ne da abu an ba shi gaskiya ga ta a hannunsa sai ya ɓoye ta a bayansa ya yi yawo a kan ƙarya ya juya abu ya koma upside down kamar da ake cewa to idan aka tashi masa ƙuƙuba, shi ma aka yi masa upside down fuskarsa ta koma baya ai kaga an masa azaba irin aikinsa to abin da ake nufi kenan hmm. aikin da yake nan shi sa aka masa aiki aka masa ukuba irin sa yace ah, min jinsi zalika bi tamsi wujuhihim aka shafe fuskokin su kama tamsul haqa irin yadda suka shafe gaskiya suka ki aiki da ita kamar da muka ambata yana cikin babban laifi wanda Allah zai wa ilimi ya juya ilimin nan ya ƙarya da shi ya sayi duniya da ilimin sa to babu cin amana irin wannan to ya cancanci a yi masa ukuba irin wannan Allah ya shafe haske a fuskarsa a shafe annuri a shafe duk wani abu wanda yake ji da shi kamar shi ma'ammasa masa irin wannan abu ne Allah ya kare yace da raddaha ala ha, ya juyar da fuskokin suka koma baya bi an tuj'ala fi atfa'ihim sai a sanya fuskokin sai su koma ƙeya, fuska ta koma ƙeya, subhanallahi wa hadha ashna'u ma yakun wato in Allah ya yi in Allah ya yi misali sai ka rasa wani misalin da ya dace sama da wannan babu saboda dawa ake da mutum kuma mutum din wanda iri ba yahudi babu mutumin da yake son duniya irin da yahudi babu mutumin da duniyan nan ta dame shi ya zauna a cikin ta ya ji daɗi irinsa to sai aka ce za a yi masa irin wannan ukubar za a juya fuskarsa a shawwaha shi ya zama halittar ta sama da zai ji daɗin duniyar da ita a ɓata masa ita wanda jin daɗin duniya ba zai samu ba ga duk mutumin da aka yi masa wannan irin yadda dai Allah maɗaukaki ya mai da su ƙira datan kafi'in sakamakon wancan lamarin asab kamar da ya faɗa surutu al'araf da kuma su abin da surutu al kafin nan duka Allah maɗaukaki ya bamu labarin yadda ya juya suka koma birori wanda kuma duk wannan wato ukuba ce akan wato abin da suke shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya hana mu daga mu yi kama da yahudawa yana cikin manya-manyan laifuka da mutum zai yi a rayuwarsa kamanceceniya da daga yahudi mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye mutane ne da sun ginu kangare wa Allah Allah ya ce kaza su ce sun ƙi da tsaurin ido mai saƙo ordinarily ko bai tsaurin ido ba an ce ya kaza ya yi shuru amma bai yi ɗin ba kaga gada yana da laifi to amma tsaurin ido shine a ce ka yi ka ce an ƙi sunan halin da ya hude ne a ce da abin da za ka yi sai ce a shi ta nan zai bi suna nan wani malamin su a talmud ta jan taɓa ku labarin su wani fitinanne wani ana roƙon ruwa sai ya shiga wani wuri ya zagaye sai ya Allah aimin ruwa yanzu a nan in ba haka ba za a daina binka wai Allah zai gaya wa zai daina karamtarwa zai daina zai hana mutane su ba Allah in bai yi ruwan sama ba yanzu Allah sauƙi duk waɗannan abubuwa haka nan hila dabara da wayo da kaucewa an ce musu kasu ci nama iri kaza sai su je ma'ana an hana musu cin nama iri kaza sai su sayar sai su samu kitsan ko yau to duk waɗannan irin abubuwa ɗin dabaru ne da su suka fito da su kuma Allah maɗauki ke ƙara ɗora musu su a matsayin azaba kamar da muka ambata ɗansu sai ce bi an nan suke yawa auna la'anahum kama la'anna ashabas habsi ko mu tsine musu irin da muka tsine mu abuta asaba bi an yatrudahum min rahmatihi wato ya fassara tsinuwa anan ita ce wato ya kore su daga rahamarsa sannan yace wa yu'aqibuhum wa yu'aqibuhum bi ja'lihim qiradatan ya musu uquba sai ya mai da su wato a matsayin a birori kamar da Allah madauki mai da su birori kamar da muka ammata kama fa'ala bi ikhwanin kamar da aikata dangane da ƴan uwansu allabina a'tadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu iradatan khafi'i yawwa sanai ce wa kana amrullahi maf'ula lamarin Allah abin aikatawa ne ka qaulihi yake kaman fadin sa إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولم دب tattauna تتونا أكنسو to dole ne mu tsaya a nan saboda lokaci ya ƙure sai mu tashi gobe inda wato aya ta 48 a faɗin Allah maɗaukaki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙara taimakon mu akan fahimtar addini Allah kuma ya ɗora mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah ya tsare mu ya tsare mana addinin mu Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu Allah subhanahu ta'ala muke roƙo dukkan abin da muka sa na alheri Allah biya mana dukkan abin da yake na sharri ne Allah kaɗe mana Allah ya zaunar da wannan ƙasa mu lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya Allah ya taimaki shugabanninmu akan ɗaukan dukkan matakan da za su yi wajen maganin matsalolin da al'umma suke ciki Allah ba mu haɗin kai da tsayuwa akan tafarki waɗanda suka nemi a musu addu'a saboda wasu buƙatu muna fata Allah maɗaukaki ya karɓi addu'o'insu akwai marasa lafiya da suka nemi a musu addu'a akwai kuma masu neman miji daga gidaje daban-daban akwai masu matsaloli dai da yawa muna roƙon Allah maɗaukaki Allah ya yi musu su Allah kuma ya biya musu bukatunsu na alheri Allah ya farta mu iyayenmu da suka gabata wa atur da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk 呃，那。